Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yan uwa yau za mu yi magana kan yadda ake creating application sannan kuma da AD unit. Idan na ce creating application a AdMob da AD unit ba na nufin wai za ka yi developing application ne wanda za ka yi amfani da shi no. Shi AdMob shafi ne wanda yake baka daman monetization sanya talla a cikin application ɗinka. So kenan dole idan kana so kai tracking wani menene kai tracking ko kai monetization application ɗin to dole za ka fara creating ɗin shi a AdMob account naka kai creating mashi AD unit sannan ka je kai developing application ɗin sannan ka sanya waɗannan AD unit ɗin su ne za su serving as a link to your monetization because idan babu wannan AD unit ɗin is as good as baka yi monetizing na application ba saboda haka first of all bayan ka samu idea na application ɗin da kake so ka kera ko kuma ka haɗa to ka tabbatar cewa kuma ka zo AdMob account naka ka yi creating application ɗin ka sa sunan application ɗin idan na Android ne ka yi selecting Android idan kuma na uh, idan na iPhone ne ka sa ka yi selecting iPhone so bayan duk ka yi wannan sai kuma kai creating AD units bayan kai creating AD units sai ka je sai ka kera application din da kake so ka kera sai ka sanya waɗannan AD units din su kuma Google duk inda suka sansani waɗannan AD units din cikin wani application to kawai sun san automatically an ba su izinin sanya talla a cikin wannan application din so for that reason za su ci gaba da sanyo talla according to yadda kai programming tallai kana iya cewa kana so a dinga nuna talla immediately after every 5 minutes kana iya cewa after every 10 minutes ana kana iya cewa da zaran application na an bude shi ya sansani data to ya fara nuna application au ya fara nuna ads so yanzu za mu yi practicing yadda ake fara bude application ake fara adin application a cikin AdMob account. First of all, za mu shiga browser namu. Idan muka shiga browser namu, sai mu jira ta loading ta buɗe, sai mu je website ɗinmu na na AdMob. Mun san website ɗin idan ba mu manta ba. website ɗinmu na AdMob shine apps.admob.com sai mu aika request idan muka tura request then sai mu jira ta loading ta buɗe mana so gashi dai mun aika request gashi kuma yana ƙoƙarin buɗewa yawa ga application ga, ga website ɗin AdMob ya buɗe mana nan ne ake tracking abin abinda mutum ya samu da abinda jiya yau wannan watan gaba ɗaya da kuma watan da ya wuce idan kun lura shi account ɗin yana da problem wannan account ɗin yana da the number of ads you can show has been limited so baya nuna ads yadda ya kamata so for this reason the earning is very low is very very low but anyway we will practice or we will use it for the tutorials kawai za mu amfani da shi ne kawai wajen tutorials ba nuna me ake samu ba so yanzu gashi ya bude maka home sai ka danna wannan sidebar din in ka side sidebar sai ka taba applications idan ka taba wannan applications din so za ya nuna duk wani application da ka taba creating before in kullura wannan su applications din da aka ke bisa kan account ɗin waɗannan su ne applications ɗin da ke bisa kan account ɗin so sai ka zo nan sai ka sa add app wato kana so ka ƙara sanya wani application ɗin so yanzu za su tambaye ka uh, have you published your app on Google Play or the App Store shin ka taɓa sanya application ɗinka ko kuma application da kake so ka creating shin ka sanya shi a Play Store ko kuwa akwai shi a iPhone Store wato App Store na iPhone sai ka sa yes idan kana da shi online sai ka sa no idan baka da shi kaga mu bamu da shi saboda haka sai mu sa no sai mu sanya sunan application ɗin sai muna so mu yi creating a game sunan application ɗin mu game kuma kan platform ɗin android zai yi amfani sai mu sa android so sai mu sa add app bayan mun sanya add app yanzu app mu is ready mun yi creating application but sai mun yi creating ad unit mun yi copy na ad units ɗin so that we will use it to monetize our application kar a manta in muka tutorials na gaba za kawo mu ce a sanya ad units ne so that ba bukatar sai an tambaya menene kuma ad units wannan su ne ad units wannan da sama shi ake ce ma application id wannan uh, abin nan daɗin da kuke gani ga shi game android app id a dash app dash pop bla bla bla to the end so na mu sa create ad unit saboda babu application ɗin da zaka iya monetizing without the use of ad unit dole sai an yi amfani da ad unit saboda haka sai mu creating bana ga bana mun yi creating kamar baya ai mun yi creating ad units in ba a manta ba so dai yanzu zamu ƙara maimaitawa ne so that it will remain in our brain ko kuma in our mind yadda ba za ya yi in mind ɗinmu ba ko gaba so yanzu sai mu sanya app name ɗinmu wannan ad unit name ɗinmu ita ce let's say hi sai mu sa create ad unit so gashi muna creating na bana ad unit ga bana ad unit mun yi creating sai mu sa don uh, create another depending on how many ad units muke so mu creating yanzu kuma bari mu creating interstitial because they are the most common ad units da ake amfani da su wajen monetization na application so yanzu sai ta kuma sai mu sanya mata let's say yes sai mu sa create ad unit idan ta bude wannan sai mu sa don to mun gama duk lokacin da muke atan coffee din za zamu bude application din ne sai mu sa kwafi sai mu kwafo sai mu zo sai mu sanya cikin application din da muke so mu monetization ko kuma monetizing so now sai mu sa don yanzu mun gama kenan mun sa don so idan muna bukata sai mu taba wannan abin na abin nan na kwafin mun yi kwafin ɗinta yanzu a clipboard ɗinmu sai mu je sai mu sanya a application so wannan shine hanya a takaice yadda ake creating word ko kuma yadda ake adin application a a a a account na AdMob da kuma yadda ake creating na AD unit uh, thank you very much don't forget to subscribe like and comment on the video thank you very much and have a nice day